me muhimmin abin da ya kamata a yi musu a fahimtar da su su gane don su sanar da jama'a a nuna musu shi menene ke haddasa ciwon nan ya ne ciwon ki yaduwa wani mataki ya kamata a bi don a hana yaduwan shi shin daga rigakafin da ake ta cewa ko magani ne da ake cewa ko ko matakai ne na mutum ya kula da tsabtan jikin shi yadda zai ci abinci yadda zai in ya rike mara lafiya ya kula da mara lafiya ne zai yi wani mataki zai yi aikin babba ne aiki wato shi harkar kula da lafiya ba na jami'an lafiya kawai ba ne wato abinda ake ce ma wayar da kai da fahimtar da mutane menene cututtuka masu yaduwa saboda haka ya kamata a ce ita hukumar lafiya ta najeriya baki daya tare da na jihohi da ƙananan kowa ya tashi tsaye ne a fahimtar da mutane ka ga rukun da aka shiga hmm. makon da ya wuce game da wankan ruwan gishiri da shan ruwan ba takalman cutar yayi ba kuma a faɗi alamomin ciwon zazzaɓi mai zafi ciwon kai amai gudawa in ya kai makura ne fa za a ce ana aman jini ko ana bayan gida da jini ko jini na fita ta hanci ko ta baki da sauransu da sauransu daga magana da kai na wankan gishirin nan da sauransu wato ba za a yi mamaki ba idan an samu labarin cewa watakila wasu mutanenmu sun fara neman hanyoyin gargajiya wajen tunkarar wannan maganin ban sani ba ko kuna samun wasu labarai da ke nuna haka dama ka fa daga rudin jahilci ne da rashin fahimta yanzu kawai idan an ce ciwo kaza ya auku shi ba akwai mabota ilimin irin wannan eh, eh, ciwon ba ko kuma matsala na kula da lafiya to wannan magana ba daga wurin likitoci ne ko jami'an lafiya aka ji ba kawai wani ne aka ce ya yi a cikin handset mutane. Dr. Bello um, a matsayin likita wani tashin hankali wani fargaba kake da ita na cewa abin nan ko za a iya shawo kan shi kafin ya daɗa muni ko ba za a iya shawo kansa ba ga yadda abubuwa suke tafiya. ni a matsayina na likita na imani cututtukan da ke yaduwa ta hanyar kazanta da rashin kula da uh, personal hygiene mutum ya kula da kansa da kuma yadda mutane al'adan ka yi atishawa yadda ka jira ma ka yi tari ka tofar da majina duk irin wa'annan ɗabi'u da al'adu ne kamata a wayar mutane a ce irin su wannan abubuwan ne sukan haddasa yaɗuwan cuta masu sauƙin yaɗu tsakanin al'umma. da na Dr. Bello Abdulkadir kenan salinkin zazzau kuma mai asibitin tukur-tukur da ke birnin Zaria zazzau.